واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا idan muka yi nufin halakar da wata alkarya a sakamakon zaluncinta to sai mu umarci waɗanda ni'ima ta sa su girman kai da su yi biyayya sai su ƙi umarnin su yi saɓo, su ƙi yin biyayya sai alkawarin azabar ƙare dangi ta faɗa a kansu sai mu hallaka su halakarwa ta gaba ɗaya.